wahidi laro saraka koran kanzo Dangari. dankari ashe mai gidan na yana iban ganima you. yawa na gode kullum kana yaba ne ina jin daɗin yaban nan da kake wani kai kamar kuka almajirin nan da ya fita in ke to to waye taba shi to yanzu yanzu nan naga almajirin ya fice ka mu je mu zuwa gida dan malam dan me ya same ka me ya same ka dan malam babu komai abincin ne ya ishe ka ba to me ya faru kake ta kuka tun ɗazu na ji kukan ka na fito da sauri yi wallahi me ya same ka me ya faru ba abin da ya same ni wani ne da ka fito ya taba kai ya ma abincin a'a to dan Allah me ya faru dan malam malamin ka kai wa laifi ko kuma dai wani abu ne a'a me kiyaye da ba ka ji me ya faru abun da nake tunawa in lokacin aure na ya zo ba zan samu da nake so ba saboda duk kun riga kun zaba 'yan matan masu kyau din. Don uban karamin magana kake zuwa ba zuwa.